2021 lóòzọ́ ne matsalaci ní agbogbo tigi mana matsalaci ne malam ba a gisu sakugun ojú gafara ya fi bishigo lóòzọ́ ní etikin da alada nan alada kamin dondo ne ji faruwa kin bona. iye susun a ima baga sokula ilufi lalaje susuna ebo ni lalaje susuna to ti wọn aboni ijikin babo ina e adini yi fi bukaka yi landondo mai sannu wuce ni na baunan amma an doci gagarin doci na wa ya e susu ya na ya susu ndochi ma nwe je bukata ija ija ji wa tuya ah alhamdulillah ege ne yo de ya ga ne na wuje ma ma bi mana wuje ga ci wuni ga sha na ya e to azun ne dai mando ci dabo kendo hada yuna ngayi malan isa gausu sukuba so cawon te fara nabi muhammadu wanda a yi bayani ke da allah subhanahu wa ta'ala e ni ngu je mace make je kama amma wa ga toci da ya guba ƙa'ai ga na confusion lau ìbọn àdá àrí ìlàjẹ́ kàmọ̀ só lágbàrán lọ́tọ̀ gúgbà fi nílé kàmọ̀ tọ́nà fún gẹ́gẹ́ nnáná adé tẹlẹvíṣọ́n ní ìgẹ́ rúkò tó tv náà ń gábùn rájì òjì bayanin na shi tawa daga náà wọ́n azùn to yana ji asari da ya gungwana na bawan wani ta fi kai ti da nan nga mutu ta yake ba ta gwada wani biyu yi maga su su na'am in na yi tu edufiyan na yi nan na lozo hane na nga ikiyo da ma neman gausu da atula da ma neman gausu atula wale ga zangaci ya da sai gaga ya maje su daga rajya kyan da wuce ga yawo mi suna mu ya tauri yi wutun daga nan wazun na e ga bani ga foshe biya ne yariya mu ya go foshi ga da shiga kai ngwai ga ya ga ya ji cin na mare ngwai dai ne a dibi wina a usura yi mini wa cin wuri ngaba su ko yawo mi sun ga ile ga fa shago ga ga ya kai ngwa ya ya giye cin na da ai ba wayu ale ga mu tsoga yi ni sunnan no kata yi ile ga cin yi giya wona a ci guyi mo e agba ni mai maga guyi ya gi mu cha ma mu tsoga ji mi no ya biyo to nu la ga na dai na ga na mai ga wayi landoro ya ganyu lando ciji e ne ga ganu ga na yi yimi yau ma da tabbata za mu ci ga a wuce tabbata ga yi rikici yin nan zandoro da ke gani da na bela hankali na kina lokaci na man na gida ilimi na ga gangane al'amarin na wani jayi ya na ga kai daga na yara a ci a cikin a gi mutunci za yi a gi mutunci man yi to amma mutunci da ya gi wuce ta yi gina, na je lami tuna wujin yi damuwa iya sai lokaci na wuto gagaga ne don ga gayi da wuzuri da yau kima yau gagawa wala isa lokacin nugaga na gasa kuje yin nina ta rukuta tv bonan wale gaga adadin wanda ci shi makarantar sa kube tuya ajuraji fi katuyo mutakin ne ta al'amarin nan amma daga nan yi musu kula da mali sacin nuna na sai zuyo na girman kai da biyu su mai ne da mutu yi kun ga yin gawa yana e ji makanta talibi ilimi na yi kishe jin gyara yi bai zo unguwa manyan yi ce da ana ke ji bayani a da miliyan talibi ilimi ngai mala amadu wajigan gangani da dr muhammad baba a sudani a salafi zanen gabanin ba zanen gatar lautan so hafizahullah unyuga eso azun yi kaduna ije labari wato idebe oji owo ngan ba lanwe gigan in ba ezoro sokwo die nikete ezamutu ezoro sokwo die kama mgbe na halo ebe na zawuce ji wujja da ayayen kurani ga to cigan wani tusna ala aini dr babadan wanda ya nuna ma ya jahilci larabci wuce ji bayani bayanin nun lagana kayi doyo na har da fana son ijenewa ya koya wani man je da mu da mai la'ayi da wuce ne ma da isa wa bayanin nan da a ke larabci a ba wajen jayi ta akida wannan na gansu mi a le ci lokaci da mi ce wo odiyo wuce turu ke ya wuce wano eh turu rukuta tv na eh turu media dai whatsapp na san yi wo wato babaki larabci ye amma da wato babaki kidaya daga na zuwa min ciwo wato baba hafizahullah mutunci wa sayo wa walidin wa ma walada so da kuma ba kaduna buji primary school wacce daji ji kwaleji ya shahabu to lokaci na be suna nbegun government college mi an ga dajin yanwa wacce lamudu amide ba na ogun secondary school yi na daunan ìmọ̀dé sáàjì náà ń da Sudan wọ́n fọ́n dìgírí jẹ́ àkídùgbọ́ àkídà first class ti ẹ̀ nínú mo ce da masters àkídà first class ti ẹ̀ nínú mo da phd àkídà first class ti ẹ̀ tó bó ṣokó ẹ̀ distinction dé lébùgútà tán lé tọ́bọ́ka ilimi a wuce zawo yaki da lamu da ga wani zalunci na adalci ya ke kemi na biyu ji kokari wuce gaga kayyal idil kayyal ya misra hafizahullah ga idil kayyal ke Ali al-istifa ko gani da Alijima waya bilkayyali ma first degree a ki kí iṣẹ́ ìwọ̀ òṣùlù fíkì ìzànàgbọ́ zanna master su phd fadi na gujore a ti gaza na pe al'ijimawo da al'itifa kuma kuye ke ya balare da zanna yore dukuta ilimi bu amon re kaza yore misir yore ga mace je zuka yana ya mana ta nauce yi lena eyin eh, ko ga yi daga ilimi ga yi nan je ga ilimi yi nan a ti gama wace daga yin doktor baba na nga doktor baba o so ma egboro baba bu shile o ka tubu je na ngawun je yi nan nan na ja ili shiga allahu akbar to dr baba dr baba tun nu dai jona uke shi majalis man gawo soliya wallahi tallahi wallahi shi ne man gawo so ji talimu rayuwa lokaci na muke da yawon lodi da ji karatu gwamnan kwalejo na malam musa ya fi ma bosa ya koyi su ku tsawon yayi to babau mutu ake ba malam musa gaga ga wubi yin lolu sama layi samiyo lokaci na yi fi makanta wani inda lokacin ci ta ga wasu ya gushi na na na. lokaci na umebe ke ya wuce wajiji na lokaci na dr abibu ya fmc su kuta wuyayi lokaci na dai invite yan man shi da shi abon nan e tiye wuru ne ne kwashe bida man ga su ji maga ku be wona dr baba a ci lato fikiwe ti ga fitine ta kafiro amma wuya labari ga man su ga ji wa zuci ga to mai wa ga ku sunnan wuya e bon ga ya hojen su ga ma kuma dan garfi malai sai daga na wasu nufin dr babagaya na gaji hana larabci a fi ta mawa daga ya ga kowa larabci dr walla wallahi sallahi wanda go larabci wuwa amma wani ga ke zage ni ce mai kudin wai wuga na kuma ya turu ya ni ya ni mai layo wale ga wajen bukata yau wadda gawa wayan noro a yau so dr babacha kenyo jafe dubu nga wuje lokaci ba ni na waji bayanin don guriya dr babana ibonan tabbas ne ji za ta kafi amma mu bali ta fi wuce ji ba ne wuce ji waji fo mu yawon lokaci mu yi nazari uji in na Allah ki gami dr babana amma na fata ne don mu shamu kan jimaye kaddara da kuma washe gurma la iso shi wuce da igoyi liniwa kiwe lalawo kiwe ne zafi da shebo rozo na abegu karatuwa ma la albani ga gano ci soku gwe ga yi da ci ga gagan wa albani ji karton ga iya jade liki a wuya iya tsara wuka karton man na yi wuka tun da gina ma ga adina yi karton ya mai jira Ne ne ya gana karton da tsoye wun ne ya ba haka wukan ya ke wun da ajiyar yabuwa ńlá jí lébó tó ń ji ájú fẹ́ yí ẹgbẹ́ ìrẹ̀ká ṣe gbọ́rọ̀ ògbò èkó ẹgbọ́n tí wá a pé gbọ́ndù ẹgbẹ̀ ń bíà tó káyí na yẹ jí makaranta na ìjì ẹ̀bọ́ aláwọ̀ ẹgbọ́n da ìtọ̀bá man yi sọkóyà yi ma nan na wọ́kẹ́ ń lọ́ci so ìpẹ́ àìsó mọ́kẹ́ ń lọ́ci yẹ wọ́kẹ́ yà nan na a shiga sọkóyà jẹun sọkó taba láìlì na'am nan mawuke namiji mai yake na kwaso to nana ilan na labi ina labi to dr babawoto na kina ngayi litafi ya alkawai da musulman mala isa gada da ci halisu ko biye ni fiye unfiyeti dr baba harfan da harfi min albidaya ila nihaya wani wuza egi makaranta wuyi zagi shi gbogbo ni na wara ya ba fe gboya resi ba gi shi wato mai da adadiya ngala nu ga yonge ga ne da wannan sai ji mama ce sai ndo je unga wuje siyaro alani nubala alimamu zabiyo ga za ka zama je yi 30 aka zama je yi 50 dr saniga amma waji siyaro alani nubala imamu zabi na son wulo to ya fiye shi yana rike shi wuce haji sai tsaya hacin ebo na taka da wuce yau da yari shuwa da dama gagar na na kata yi mutajima ya wabe malayi sai malayi sa kiwo ga ta buku tv bai su hazu yau ya waye yau ba ni masalace malam ba haji su yau lawan yau gan kafi woyoji yi ji bayanin yan layi bai na da ya ga oh ya mai zuga ma na taman da na ma duba wanda ya koyi mai rubuluci a mala isa waga da ndoci ta rukuta tv bo na mai ga wuce ba ndoci ga agwa ga wasu ga ngayewa ga wala bayanin wayojin yayiyo mala isa kiwo ga bismillah láṣà bẹ̀rẹ̀ náà

من يلبسون عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى من سورة الطاها سورة الشتي وفي سورة فنتو آية شبادينيو آية aya وقال ga ألقد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فإن قيل بالتحية خذوا عدولي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني توجه لكم الرجال ga kamina wala anabiyar lai musa mai ishe nan waya daga su swace na daya mai adaalawa shata ya tsoron mana a na kwanne zai su babu ana abin da wasa na abu na ya fato makon da ke yi filayen a shata adaalawa shata tiyan ganyen mole guda wani na matsaro fannin kiriyan misali mutum tocin dukkan yawa jiji da bukata fun da ẹgbàá ẹgbàá mẹsùn ní ìdúkápá mana kada gira ya nabi yakubu a yi na gani wani isra'ila ya to ci yau ga ci gina yakubu a lulli ya wuwa ci yau turaci a ga adin musa ci ruga wa a lullulla ya wuwa ci a nabi musa wato turaci ci hannun ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga wa'ayi karfa alaika muhammatan min lalle na gbìyànjú gàgáyà nínú Musa nínú òkèèrè náà wọ́n mẹ́wàá náà nínú Musa To tàbí Muhammadu tó sọ̀nà láwà ní ìwà àyè sẹ́lẹ̀ ìyá gbìyànjú àgbàmú bàbá wọ́n yí tó sì a àlà àyè mẹ́wàá náà nínú sọ̀nà láwà ní ìwà àyè sẹ́lẹ̀ fíẹ́ dàgbà káwọn tó bàtì mẹ́lẹ́ láàlá nínú Musa gbọ́nà nínú òfin dàgbà kira mufassirun yaquluna wujudan ala aini etia wubusa wẹẹyẹ wusiritu wọlé màbọlọ bá ń wá wọn gan sọọchì ẹyẹ ní kété ẹgbẹ lẹfọdúnrẹ di wọn ní na ala aini náà. ma mala isa cita wane ga fassara na mala isa jiya ya a ade biribiri da ci fitacin go

mo jẹ́ abun nan a wale gagan ugan tauyi da ya la ila illallah uga don wani a shiga na waya ganan lai tauyi da la ila illallah wo mo gaga wa ta ci hawa ga sudu number one wagi number two make yin sai da jini implication ya zama ala isa nan number one ina malayin sai gayi na ɓata manyan islamu na yawon suna na haji guda implication yin don insha Allah yawa ga ijiya maji na yago ya bifin na niya ebon da yawa ga saka dole logo ya ɓata wasu gaza dondo iji ce go harfan da harfin lokacin dondo ga alayi na sokodin sarayi umugun wujin yi yawa ya yi jiya da ke roshu gai da gedo da tuwa wa ainu ainu mm. harufan da ya boye na ci wani ɗiba ya yanayi san da tusha midiyo na ɗin ɗunga yadda ya ci ba wushi na gaike ya kushi biyo ajiye wa gama labiya yi mai wanda ah, ya lawuja na ba ba ne gani ka lawuja yi na

sai ga biya manyata wasu aru acita aje man na gana acita ma ne aje man na gana mutu ga gado mutu aka yi tafin mutu ba mai ce ji bayani ebe obe kwa ne ka man ga ci man goma ni wato ni tafin wuce zaka fi mi tiyana mi maliya mutu ga kai mu umma juji sari na walu di salabo su yi makaranta ya ba shi na ngala kin ka tana wala gilo na so mu ce ga man ne ga ń tó gé gan tọ́ bisimilá. wọ́n sọ̀tì ẹ̀bẹ̀ yìí ṣe jawabu ìbéèrè náà yìí ẹ̀rọ yóò gbọ́ náà ẹ̀ ẹ̀bọ́n kí náà ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس كمثله شيء يدور عنده الشيطان وهو السميع البصير يكشف له البصير ويزيد على جلده daga nan ga ne coci da yana ɗaya shi na kin na ila da biyu ya yin tubana ki yin tubana da nake ya tabi na gwaro coci na lati da zai kai yawan kan dan na gwaro suratu turo sura ara ta gbogbo ẹ̀dá wọn aya ara ta dubu aya 48 sura mai sura 52 ga فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح وسبح بحمد ربك حين تقوم فشك عليه صلى الله عليه وآله وسلم لقد على كيفه لحكم ربك يا كبائر شو الموت فإنك لن نوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتازد بأعيننا ya cuta neyeji ci wata biyu wa mafi wala ini ta tsoro da hanyar rabbika ya buci ya tsoci wa shi daga ku kamino ga na kina da na fila ya shoda ko kamino ga na kici a gada zama ke tuntun ce ba ne ka kabaci ba mu ba ne wuri kuna ba ne ga da ka bi a ayyuri na 你还认为他的他接我穿越以前最初的那一种一年来的一直老，因为一个人不单，也不如把你办了，卡拉卡拉也给他去做，那个就别去，也白了，也去了我先过来一个计划。ان شاء الله فتادي وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم maya bayani ji zuwa ni daga wujan gadana ko? to nga ile wani sun ba na to ya ke wagunji bayani yayi lokacin nan be shi majalisi wuce labiyan gaga a zandoci wuɗe gaya ga na yin babon na wato na e àgbẹ̀yẹ ló sórí ẹ̀dánwò àbàjí àwọn àbà àwàjí tí kan àti ẹgbẹ́ náà tọ̀rọ̀ tó sẹ́yìn ní pé ẹlúgbù ti bẹ̀rẹ̀ ní bisimilá má lè san. Bai ya bai ya jisu

So I laid down. I could do that. So she won't go down. Tá irmão, eu não entendo. Aqui, aqui, aqui, eu sou agara ma wasu fasu alaikum wasu fata to fakata ati fama da isa ya ganna no gana wallahi gamane kimi ga yo gamane yo wale gagan al'asma wasu fata ya albayaki nga bongan lahu jaun tiyo nga mawale boyin wuce nga afe lafi whatsapp group bo nga afe lafi whatsapp group bo nga afe lafi whatsapp group yo teji bayanin to sai ga nan gunga ni ga yabo zane shi kyanan mula da yayi muji littafin na ji kawai ni ga ibn taymiya je defend ya ba al-asma wa sifatu wa ga lo littafi majmu fata ibn taymiya in ko ta al-barbahari in ko ta ibn khuzaimah in ko ta salmanki sai e zai fibo danyi fi amma àgbẹ́ àti oṣù ojégán wọn lójú wújáná ìlà ìṣúdò ọkọ́ ìlà ìṣúdò so yàwà na alítàfin tàtàkọ̀ A so láà tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bukatan su gbárò ngọ́ọ̀lẹ́ annan agbúgbà annan su gbàbẹ́ gbẹ̀wẹ́ tàkọ̀ gúnmì wọ́n bá ní ọ̀gá aláàsùmá wọ́n sì kí albayaki nga pátá tí tèmí àyí lábá yàrá lágbàjò ẹ̀yẹn ayé gá aláàsùmá wọ́n sì fata ajínká tó gbọ́n nága nana bóòdé káìdá na yaba ẹgbẹ̀ kitabu tauhidi sifatu dili imami abi bakar muhammad ibn isa ka bin khuzaima ubekiu ubeke ziyo ubeke albayaki ibn khuzaima ubena 223 wuci jajali 311 alama albayaki sun wa shudu abu la'asa al'ashari eh mube 260 mu ci yi 324 alama albaya kiya so yawari ga agba wujiya jiyawe ya cuta daga fi zanen na jo daga nawa ga zanen da wuce fata na wagi na ina waye gayi na ibn kuzai magi ige ya buga zona ige ya je tiya abu la'asa al'ashari ina waye ganin wagi ibn bata ke bai ci ibn batta wọ́n gbé na 304 wọ́n jẹ́ ajẹ́lì na 387 wọ́n lè ẹlẹ́wẹ̀ gẹ̀yí na wọ́n agbẹ́ ẹgbẹ́ na wọ́n báàbù kẹ́gẹ́ báàbù ìsẹ̀fẹ́lá àìní so ta yi gúkú ngala yi ka da da gwaza don domin su da ku ga ina ba su ko da bayyana tun insha Allah biyo so yi ba ta kalu gwaza don do e gwa da da je wogi ma so ada ga wage lan nan harin do ce gami na abu e eh, to sayin ngala na jalan tuma la isa na yau wujan da nasir bin najja addumiyati wa ce usaimi wuce to zane yin nasir bin wallahi sallahu duniya zanen student yorin zanen jiyan nasirun nan nga wa ce usaimi me ne ga ne tunani na daga na albaya ki biya jifuwar wai ne ta wuce talikin na babu sóòjà ní oṣù àjí fún mẹ́kúnṣe oríṣẹ́ oríṣẹ́ ní ilé múkẹ̀ lóṣù ìsìláàmù ni ó tú ya it's just like kemi na manteji bayani ta rukuta tv bona mu shiga professor aw mu ga da ga ibidina wani hajji littafi ne ga ibidina hadiya ga alkurani hadiya ka project in lo makarantar suka project wa daga ajiyar ta daga ibi e da wato ibid wuce reference time yo ibiden e in waje turanci a latin yo so waga lagali a yi keji o ma yi laba o ma yi laba a agobi o ma yi litafi tuya nga ka ibid o ka page number ko daga nudiya na nga professor ya w ga zai tafi ne ga ibidi e na da nufin ci zabo zamani kaza kaza hadin litafi ne ga ibidi na yi shiga, ga ya gi bagin na gani na gawa ya ji rajinan ga nasir bin najjar wace sai mi to wucewa jayi wucewa wuce ya gi makanta usaimi ne yi ya em ele gan ìlú wa ìgbẹ̀gùn ló ẹgbẹ̀rẹ̀ jẹ́ ìgbẹ̀ ìzọ̀rẹ̀ bismillah ya ga wayani huja ya shaye bane ibnu kuzaima be kiu amma ko ti ibnu kuzaima shi majmu fatawo ma ke ganda wuce da alhamawiyo fatu alhamawiyo dan ba so ko yigu ba ba wannan insha Allah nayi mukaddima bai yi firiyo ha ci gaba ne ga wata ta

لا الله بس ما دار ما جواتنا تبع باقات المال اتفاق العين لله تعالى باب اثبات العين باب التزكيه ولا يوم الشرطيه a ci tare wa raisa aka yayin ni ba wa babi na babi na babu isbatu la'aini lillahi ta'ala babi na ji bayani ne ya ji tabbata ya soci na nnoke oge ga wallahi wallahi su ma na isa saba. soci haruwa ma na sada da ani gama soci harubu da ani gama kashe wallahi da ni ga duk su kwa yawon ugun wani gada nan kai gi wuci yaye gagafi miliyonan a ga wuci babi ya babi wato nutuna babu ismati la'aini ndo mu daga salafi ya ji waye salafi ya shafin mala ahmad ya kaduna ga abin wuci to ci babo a daga babu ismati la'aini abin niyacho to so daga babi ne gana na ok so kwa ce littafi da na gabon ganwaiwa babu su ba ta mila teji ya abuwa na tuba ya yi ruga milan janage yabo na ha ko su ajo fiye faye babe zanage ji kashifu ya zuwa ne keji 411 otu a tó keji 419 Page 411. Na babu ma ja'a fi isbatil aini. Eliwe? Ele ba dukiya? Eliwe ko? Mine ga son da shi no ga mamaki na. Ungan ga ida al-asma wa sifata sai na wala gabe gani. littafi miyoto na fi wani na wallahi wuda ya dariya ibn wani ma littafi hoton na ya dariya na ifilo bismillah mhm ce daga zaɓin haisun haƙiƙat amma wani ce bayan kin na za a ke wani ne bakin na sabu ne ya abu ne ne ngai ne na za ji mutunci ne fiye na. Mashirin ce za a yi yi to su ma za a damara a wannan alimin na kuya a wani su ba da lokacin da ba da yi a shayar a gidan da wani bayan ya gani da shi biyu da shi جمعته رسله أنا وحيوينا عن باطنيات بكفر العين أوجي لربنا كما ثبت في كتاب والسنة أتوقع أن شرفا أنت ما تتمنى جنانا أول كيربا أيها الأعزاء من الأعزاء كما يجب لا أعزاء sabe falar de lado emocional. A letra da dor vem da aineca para Vem da aineca para o carro do carro do carro. Vai ser o seu carro. Da carro. Tu não é que vem da aineca. Não é nada, não é isso. Não é que passa para mim. Não mu yi ta menene mu yi kuba da ke yana da jawo kuwa wani da zaji da ya ko ta ni ba mu kada mu ce ga na da ne ya mu ga a auriya ba da gare ya wuce ya tura ta na rayuwar ke na ya na a na nan ne ke jiya. Za ku zama da lalabin bana tó ti di mune to to ta wa ga ku to ne e zalon duje kofi ya bane giri yago ba harfan da harfin wane ga babon nan ga sheku sai mi na yi da ladin biyayi na sheku sai mi ne wuga da littafi ya alkawadin musulanan tako wuga da baga sokoje yi wuga da ba an ga ciwo ya guba wallahi ga manayin nan sheku sai mi ne ga amma yana layi don da wadan wowo wobe yadda wagi gara sahibo bai jiriye bawa harfan da harfi litafin zandondo da fa da shugwa ya gaya jikan insha Allah so ci gaba usaimi ne ga hata Thank you. àwọn títa ọjà àná. ìfọ́tù mẹ́rẹ́ kéèké sẹ́kù à tó lẹ́kọ̀ọ́ àti títẹ̀ ìkùjọ́ wà lójú bí wọ́n wà. àwọn àwọn náà ṣe gbàgbé ọ̀rọ̀ ìṣèkọ̀ àti àjà. àwọn tó bẹ̀rẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ níta rẹ̀ ṣé o tó ló ní àdúgbò òun náà wà láti nàbà. ǹgá ǹgá nàkùn hàbùkù ìmọ̀ ń fi sàkùn rẹ̀ pọ̀ kamar da kura bi wani yamma da rawa yin su fata na yau a kan suna a ga a jini ba su ta mai ne ba su shiga a cikin jami'in cikin shiga ya wai garu gane ba ya hankali da na zaka da yawa ya gala jini ne damuwa ne wajen je kofi kan wajen wa ya cince ne amma wajen je kofi wajen ya kofi gani in ga ba su ko ga jini ne wa damuwa ma za mu karanta komi insha Allah komi lafiya lau harfan bi harfin sai mun kai ka wale ga ganu bani ba wannan nan ga yaji tabbata ya sako ya soca nan na wato jujuyo daga mini usuli ya da sunnati ci gaba ya yi. ba a ga daga magafi ba a sẹ́kìlá àwọn ya ti ní ìgbà wa. Wọ́n á yẹ gbẹ́dẹ̀ ọ̀rẹ́ jìnnà tìlẹ̀ ọ̀gbẹ́ ìdẹ́gbẹ́dẹ́ lẹ́gbẹ́ ti dàgbà ẹ̀kí àti mú dàgbà gana, bala yi samu ya ba manyi mini mai ya bayi je waga da su ba bayi nan uyi su gansu it's nobody amma ya ne man na katu je goro man yo wale mini man na ji wukatu na salimul hilali wukatu wale mutu ne an wa su wani ya ila so to salimul idan mu na to me wanga ali hasan wukatu ali bin hasan al-halabi wukatu nasiru la'akili zika nasiru la'akili yau mayan mujimalu lole mana ewu wa gangan ke yiwu gba payan man ba da na nisharu yes Ebe ɗewa gangan wage agetuman kirki shi ga gaggawa bayan to waje da ya kpawo na kirki ya kpawo su kusa wuyayi so nasiru la'akili littafin mujimalu ko gaba islamic story da da na kirkici lahuwar wale ga wuda mini syllabus ne jin 400 level wa guji 80 professor yayi wọn me shanu lawu 80 kemi na mangai ta arabi da masu da nasarawa tongole a sheik khalid ya gi makanta ci koyi da wani sheik fauzan in gudu ta babaka su muka yi bi kamar ya buji yi babon nan ga yi ya yi gana amma zane shi gube yi shi wani har wani wajen hajjari wa guya ya wallahi wa guya ya wani yadda ci dabo gani mi da shi gani bi da abu da su kamar jini mai mata aduwa na agwa ne wannan gigitu aduwa ino gigitu ino kuma ya bin usman wani ya kan nusa ku su ne kawai ka sai wai mutum saboda kankan ba da karambani wai ka ce wai yanzu kai dan kano wai dai kai na so kai zaka zama limamin ba ka sa akwai ka'idodi ba don gayo su kuma da albani wajen dole a gaya bangoni ya zama dole na fa'idatu da shi sosai su kufa biyu ngwayen mai e wadda ci ya fi haku yi wuti ya na da jaman ci koyi fanan kwaye gi makanta wanda ci jilo a da jaman shuru yana lokacin wuce 8 miliyan da mashuru ga washi littafi mashuru ce gangaye wanda ga ci ga hali biyu kwaye gi makanta ita ji mara albani iya gwambu ka ci jangon gudu wani ka ci ji bubuwa ne me kuka dauke su ga all billionaires kuma malami hadisi ɗalibin albani da wannan shine mashhur fulani ne mashhur a wasu salmano sai ko la ya mai jiyeliya ah, wale ga wa dake maya wallahi wallahi wage ya gube man na shi karatu ne kan wa da darja albani kan ga wa da darja usaini ne kan ga wa da darja ibnu baziyo amma kawai gube man jiya wallahi wa ta aya so duka malaye su ci gaba da bayani littafin da ya yi da wani esi dr babawa ke manya bushi jananan adoku wallahi tallahi kuma dr baba minirin nufiyar layin karatu wani wato allah ya bashi kai yadda allah ya bashi ne kawai umai dakiya ta sadanin mai ke yanci ya dubu kaduna wani wasu kubala yawa daga kawai ya zai ji karatuwa da karbuwa ya larabci ya ɗe kalmar canan ya gwanda ya zai ya shi talibu zanen waye huwa guɗe yi ne ga yin zane da gucin jina amma so kwaye ya zai latu cewa ai a kuri jina su so kwaye abin raga za wuce yi maga gaya wannan waye ji tiwo wannan waye ji ciwo wai bane so kwaye rashin karbuwa wacce so kwaye lalaya za malam jafar gan yayye ya tonu mi jashi makanta madina to ba ni manyan ni shi dana mai rafi kasu yayin kanuwa un lawo gani gato shi wa amma jafar gai ji kasu ko ha su zai za a sadawo kasu mu lawo gugu man lullu kano eh, ilili ne mutu ga dokta sani ga wani ilimi so so ko ji wuce ga le zanu ci talibi ilimi wa hada gimi da kama wayan layar bama ko da ni da wajen asara so ko je

على وجود الكعبة وفعل من تفسير to yale zanga ga fere yunce nan buge so yi wa iri wuli hana ga littafi ga wuyen fadi wuyen to kur'anu fere ga wuyen yiwu alkurano yi fere yi wulafin shi na ebe nan ga fere na na dige biyayi na kyare da biyu alkurano

ya fi fara yi san mai shiga mai ya fi ga nun fiye miji mai tsara kai ke ji bayani a ya ya haɗe na ya gana na bismillah sama sama ya fi fiya mai gana ya fi fara ko karkashin kuna wata amadu ta sa ni muhammad bayan ba ku ba ku ku ke ta fata da da nan da so ta gwara ya da muni ke muni ba shi ke ta nan ka ta shi ne da shi kuma ga mutum Dunia anulaye wetu Mungu ndani ya Mungu. Sheikh Sirri, Sheikh Islam, tutu baba mshinde gangara kangana tusikie mtukia na mtukia baadhi baadhi mbele ndani Mungu basi ndani kikae kuroni kuchela kana na Mungu yao. Sasa watu wana

na ga kufe ne ya san babba tana wakar fure ne kuma za su da abuwa a yi ta fi da zai ganin da talatin makuwa ne ta so shi da ya kula goya su ba ta ba ne kai da wannan yau ne ne da talatin so shi da kana ما في النور كان كان ما يصير

So, ni da daga daina zai fi ina nan aya da bani da lawo shi in kuma kai rasa tsakanin dawo da hannun da wani da ba da da ba da ke da duwin da ne a ɗan rasa ne na imani ka ya fi da yin wada cewa da shi shi ne a yi shi na ce ya fi da ba ya ce da a nan ya ke da daga lawo a mutum wallahi ga manuzo oktoba ba tunnu da ije wannan lafi da shi tare ba gauso da ya? wallahi tallahi rantsuwa mai jawo ba zan yi kafara ba lafi da shi majalisu wani ya kuma bai wazin babu na wani yi bai wazin babu na wani yi bai masa yi malamar su gani gabi abin fago tun wale ko dokta la shi majalisu wani ya? unde je ami je da gwanna gwamnan kwaleji ya abu domin guji secondary school amma daga na ga suna ni gibu da gumi mu mu da na gida wuka to kawai yau ya boko da ya wufi a gawon islamic study ya zamani na, so wujin amma dan shi ya gwaro ma da islamic talimu da ni wundwali ya don ce zama shi ya goro wani bi a ya bismillah ega ga Allah akabar ba ga egun ruwa ga Allah akabaru egun ruwa bismillah Thank

wai ba duwa ke ciwe yan na waye ga na luwa waje zane shi sun da sokona mai wawannan awon sattu mai wakon wa ajin gyara wata ku ga a kira mai gayo a kira gayo ya fondon do fondon da eh liman liman da cin ga ga ce rota sabu jariya wa kulubu ka kai man da ciga rashin so alega a ciga yeso yeso da gaji yeso ne ke bukara be goyo yeso ne je ne be goyo ke ne wa do fe ga we ge ti da go we bukara ga ne ti ga wa de ye ke yo bismillah fa ti ga ke a le ti be ni ka na dan ti fa 刚开始是一个，干了装修之前，然有几十万、几百万。第二天呢，那工人工人工资没结，着急急的干这谁去呢？装修这活儿，那干干呀，干。当时就把那个干的工人，工人也急了，骂他们：“你们兄那干干的坑坑，不赚哪里去？赚不了钱了，赔进去的，那个那个。”现在不有有钱的去去干，去交房，现在有钱的干。 suna yi wani ne bayi na wani bụ da kafin wani ke ga ganyen da kuka a yana wani ke ne da ya ce bayi ya so ke ya ce na tu ya gana ne tu ya ta su a ya zane shi gbogbo ya na ẹgbà afuni asagun na ma kaga ajira na zanzano na shigo shi foga na wọn asagun ile ba ile ji ayi lijiwa bayan kawai ta fasara jin hake kira nga malake mini wa jujiya na ga asidi da fi eh, wasa kuje ji fewo wa gan ile gan wuji bi zuwa ẹni iyewa na iya so ani wùgàdé yẹ ìgé èdòfíẹ́ subsequent èdòfíẹ́ wòré léra kí ìmọ́ so ní èdòfíẹ́ o lára ìtì lákàrẹ́ sí léyìí o lẹ́lẹ́ yìí àgbá yíngáǹtì náà láti ebóró ìwó inṣàlá oókó so ìgé rẹ̀ gbàgbà yà ní ìyàwó iye gbàgbà ọ̀gáǹtì àmọ́ olóòlẹ́ṣù gànà ìlú ilé àmà àti lítàfi ìgbàmì àtún eyín náà lókàtí gádàbọ̀ ìtì ilé ìtìwìn gbà yínà kú dẹ̀wà ìláwìn yínà náà inṣàlá ɗin da ga mila bai yayi nan a daga lokaci na waju fe ga yafi ha allala kayo wani ko da yake mutuwa ga al'alkayi ɗaya ga al'alkaya allala kayo so yawa ga waje bayani kiwo ga yaji su tafiya Allah la kayo bai bani ta yi goro ibon so mazo sako ya guba wun biyo ga magaza an dondo na hajji na shiga na mu mai sada jiniyo kiwo ga yafi Allah la kayo wa bismillah suwan da ake ta koma ruwa ke da zai na wani shirin musu da wuce ne ga ya ci juna ya ce da ran su na wani jama'a ma ne mai ka ka kan dur ko na wani jama'a da kuma da su ne na yan dur ne da da ga mai ki a ci da wani musu ita da kuma yana ba hafi al-imam an-nawawi wa da dawo

ga littafin da wannan kuma ba a kida wani wani ijimawo ya a kida halussun da ya fi go to ga da shirar usuli yi tika da halussun na sinana eh? eh? na ebe can e, e e, da wata yi ne nga mai laji cabaye ya yi kata ya yi bulu ku zai ma ya da kwabulu ji caba so an don duke cabu shirar usuli yi tika da halussun na sinana yaibatullah al-alkai al'alkai wuce ne litalifi ne amma <clears throat> ah, ya bayani je ba al-alkayo eh ga al-alkaya kemina ga na yawo ga allala kai sinayu ga da wono kemina ga al-barbari na a shiga mutu sinaya mutu na wen kuna ngai ga lala lala kai yi wajiku so ale gaga duk ya ta wani laja da da weba wa shi shebe ne gida abin ba harfan da harfi uga siyaku ma dalla min kitabillahi azza wa jalla wasu sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala anna min sifatillahi azza wa jalla alwajhu alwaja wala ainaina wali ya daini no ni wani wana alwaji udana wala ainaini wali ya daini ke ya ainaini o mai jike jire inda ba nan lalaka ya gidi bayan udana zandon da ya cin lego? ok ƙunga kawalar wa azza wa jami yi ya gai? alaran mawafe bayan na joye gwanna watakila ige daga ga waya buka wajen rabbika a gagan ƙuranu mai amma ga wuya ke so ko ga gano wale ga gan ayan nan gan wa shababi na na bayan oji odowa ne zo na wuci la aya shi da kedo shi so wale ga ga kemi na yiga na ga gan ji da inji na ga yawa ga ita no su so na shi ba so ya lawo lalo chole ke yi won agurbuje won ga wa ruwiya ni ibn abbas yanzu ba no kwa da zo na wa ruwiya ni ibn abbas fi tafsir ayunina ya gai annahu ashara ila ainai zai annahu annabi muhammadu ɗin kuna ba fi no annabi gaji ishara wuce ya yabi a wabe ruwa shi be o ma yake kuna ba su mawa zai ji masha Allah su kwa to so bayani da wa shara na ibn abbas baya wuce yizona yadda jiridi a yuni nana inda guzo ofe shara nga annabi fe ji shara lo eye guba baya annabi muhammadu da so koyi da eye guba ya e. owe wa nasi ubana ko ji fassara haka wo ji bayani na ya gabe na wo mo labari oyo ji biye ebole ya abuga yi isbatu la aini aboyi ainaini wo magana ndondo haja hashi ganan wagi eboga Allah la ka ya bi bawo daga yin na na ashara usuli itikada Allah la ka shi ga gobe la kitabu tawhid ibn khuzai bayani wace wuta da cimbo ba eh ngan wo to be kya wuti gala wuti ga kemina an arrangement ba wannan na ìtò bá mọ́kàtù àríyànjú náà gálárẹ́jì ti fàrọ òkú bèèrè tún yọ bọ́nà wọ́n tún lọ dẹ̀yìn ṣó kààfi wá péjì pdf tó sàbẹ́ ìlẹ̀ fún ọ so ọgá ṣíwúye kémi náà dékèdò yìí lẹ́gá yẹ wáyé yàfẹ́ lágẹ̀bẹ́ àwọ̀ yẹ́ làndóńdòwó wọ́gá da kitabu tawhidi ibn kuzaima ele péjì kí ṣúlá ẹ̀ e bá rárọ̀ péjì 96 masha Allah wage ga salafu dabwa ya ga salafu ji madanani ko so kwaso wage ga salafu ji dabwa ya ga salafu ji madanani in lawe ga na implication yawa ibn kuzaima haji ibn zai ya gan. wanga babu zikirin bayani ya ya ga min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam من سنة النبي المصطفى على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما يتلون من تنزيل قوة من تنزيل من تنزيل ربنا لا مخالفا كذي نزاه الله ونبيه وعلى قوة إلا رأيه إلا هذا في الوجه لا تسيس كما من برنا kéèjì oúnjẹ ẹbù ilẹ̀ ẹbúgá iná ibùdó kò dé màgáyàn èyí tàkàdá mú tí nọ́mbà ní yíò yá àwọn náà wà wọ́n àjẹ́ náà ìdí sísà lọ́nà ní ẹgbà iná jábùtàwí ibùdó kò dé màgáyàn mọ̀ tẹ́sí gbẹ̀yà kéèjì èkì túrò ní ilé wá sí ìdòjì ẹbá níbo èkì túrò èkì túrò ìbé gbọmọ fèé wúra ní ti tó yíyàn dáná dáwọn ní ilé gan yán dáná yóò yán abúlá àtàlá àṣà yẹ pé ó ewa èkì túrò láyà yíwé زاد ok mai ne gaga ok ke ja jiri na amma inda zikiru la isu ba ta gaje bai mu sai ya fa fa ya fa ta wafa babu zikiri su lillahi jallawa alama sabata wa ala khaliqu li fi mukami tanzili wa ala lisanin nabiyyi yule ko wuci laye wasu yau fulka shi biye to ni wulu biye so na ya zai shi tako a rin gafa wajibu na ya yi agaye a rin gafa ƙobarin da wasu hukumar lihukumin rabika zo na wawajibun ala kulli mumini ya yi agaye an yi sabbita yi wa barihi ma sabata likhaliku libari li min al'aini wa gairu muminin من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في موكل تنزيله ببيان النبي الذي ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك بعد إليها ببيانه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين تنسوا الشاذو بعده فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين ما ليس فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين من قوسه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين فكان وقع النبي محمد بيان جيجا سوكو جيه يغبا inji ibn khuzaima kitabu tawhid ugo mutaki da kema umma dake to albayaki nga inamba wayo nu bezona nga bula sala shari ji folo nga albarbari ji folo alama albayaki kangare jike biya obi lalaka yi otwe lalaka yi ruke ge ya guba ba ta hagi an tafi ne yiwa ba shi aya na mo wajin na ga so jide yezu jiji fasara ni don aya na jina nga so jati jin fasara ni so wale gaga babon na labe yi na wujen aca kendo ija alikawali na yewa gaga ishiya ibn ne zaci bai da zaci lokano yi mai wa gagare na kara-kara yi ya dawo in na yi kanan ide ga tun ba ndo da ya ainihin na waya ni amma bayanin da ciye ta tiyo ya zo na kowai unuwa da na waya ga ya gaya wai iwa da da yawon yi ma so nga ba soko edufe na Esu esun esun igabie yanzu zai yi yadda yi yawa ga wuga ni bayani ya mai ya ce ga ke shigancin an ga ibnu kudama ga an ga wani ga an ga wani ga an ga wani ga har kafi a bai talibai a kinan ba eh to eh daga lan ba e eh ti la la mon ga ẹ̀hẹ́ ibùnù bọ́tọ̀ abẹ́kíú àlìbá lọ́tù ibùnù bọ́tọ̀ gáyì náà nígbé ìyá àlìbá lọ́tù lùkùbùrọ́ àmáwọ̀ gájẹ kópì náà láàrin àlìbá na dábogbo ẹ̀ ilá àlìbá na tàbí yóò tó dé yìí náà átá ìkùnkùn bí ilé ìjẹwú jí ìyàwó àdìbà ní tààwà wọ́n súnlẹ̀ àkíwé oúnjẹ kópì àwọn ìkáṣẹ́ látàná yọ kún ìyà ní tààkọ̀ àwọn ẹkùn lè kú bàbá ẹ̀yùn láyọ̀ máṣàlá fọbàchí ńlá ẹgbẹ̀dọ́gbọ̀n ẹ̀yẹ́ ìdíkíṣẹ́ to masha Allah so so inga wa annan lahu ya daini bila kaifin kama kala halaktu biya dayya wa kama kala bali ya dawo mabusutatan wa annan lahu ya bayar shi Eh, al'ibanatu al'usuli diyana ya bulasa al'ashari littafin da gabu kaka ishe ijauci ya je ne nuji sun na zo nukawo ya da biya wadda bayani a duwa wuli bayani a shinki ta ile biyu ma so wale gaga littafin na gane ju tabbata ga soko je ya guba mutu a gima tashi wata yi wa anna lahu aynaini ga bila kaifin kama qal tajri ya ayunina Allah ran majaji jira da yau wa jaya ki sarai da alqurani e wannan ya te kwaya ji ku ige gan ige ba dalili shi na wa ga igba dalili yemi su patwa ga aynaini chawo abar aya ne diga la na ya te luye ga ya buru su ko luwo ebe na gyara ke da fassara haya na juji na so ku goyi twa no waya ga le yani no wa ga wuce yani so ya kababu insha Allah ya bebe bayani ji daga sun na dagwaye buhari na ga wuce da daci mai ya fi ke ro tiworo itiyare littafi na ide ya abu na ga 40 ɗan kafin mawujin mai nika yàfẹ́ kù dánígáwánigáwánigáwániga wa lè ilá da kai kàrá su ṣigbá alìsìfàtìlì ìlàyé àdẹ́lẹ́ yà àlìjáyí pátá agbì pátá mai laganan sọ̀kọ́ da ya ya guba alìmìnàfìlì ìlàyé àdẹ́lẹ́ ṣe da kìtì safariniya ga sọ̀kọ́ da ya guba pátá yi na sai ibùn kai mu so ko da ya guba amma karshe gani ya gaya gana mala isa da danin mucin yi na ko jami ya shi ciwon yi na is a long debate in ba littafin tadano a saƙul mursala in gaba su ko waje gami tuyi yadu ba Ibu ibn azini ma na yi laji wujja ni mutu bayani tuwaye su Ibu ibn azini o ibn azimi alusun na ruyo a muje kage a kidayo na mawuji ya gana ibn kasiri ya gangan ba su ko ya ji a yi bayani shi ba su ko na? insha Allah yi ga bayani ka babon nan a manyan yi da babon nan mala abdulkadir bi malam bashiru yawa gaga ala albarkacin bakinsu ala ladan rufe nan a gaye ya gwaye ya yayi nan a gawa ga lizarkin yi da ya shigo àmọ́ olúga inú sábẹ́ńsọ́ wánú sábẹ́ńsọ́ àlẹ́gẹ́ òzìrí dẹ́wọ́ sọ̀kwá ike kóbìnrin sọ̀kú kan yí ìdàdí igé èsùn kéńdò ìdí àlè ń kẹ́gẹ́bẹ̀ gẹ̀mọ́ ní èsùn dàájí ni ke kwasu su da su ngama ban ba ni nan ya caji mu ce yuto ko wallahi wai su da sokon wa zuta soko wa zuta nabi sahaba yi fo an doro fo yi to fo dan bai yi ya ya ta mai wani ko goyi to bismillah لله رب العالمين الله قام بدل في الجنة يقول بيان النوت يا النوت يسري نما وجه بكاتا يا بيان النوت يجودكنا الله قام بدل في الجنة الله ما بيان من جناه في فويا زبيان مؤسسين في بنجيش tole yi fi bidoona ko tole yi fi ba bade jiwona tole yi fi ba bandon doto bugugona ko allah ruɓe ba wuya to allah ka mo adi fe feboci ko ga ɗoga gajineji do ko sarayina nama wa yi wogo ya yi a yi ala bayani bi gurguru cikin gina na ba wani wuyen ta tabbata gagan Allah subhanahu wa ta'ala yeni bere yeni ni de yeni ni ebo aya na gaga walitusla ala aini ka gane aya na buji tabbata ki to ci ba wannan gere yeni ni o ci ke la aya do ci be da wa ke yiji na ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ko ke ye ye jina ka gane ko tajribi a hayunina inu labi ba ba na dauna to wuce ladalo ba man baba ga gaman baba be shi ne larabciya alalli mai waka sai ce man baba da to baba da ko to ga yi sai ta fana wuce a gida ya wuce fito larabciya biya to yi ga ci yi ci shi tutte ga ya a mu'addi sai ku yi goncin na ko ya ke wo gaga wuce ga yi sai wuce larabciya na yau ebola wakati kasete mamba anopile maigilele ebenu labena wale wakashituku wangi ẹnu nsue wega babu isbatu ko al'aini lillahi to gaskiya kuskure na ji larabciya babu isbatu gaskiya ma idan wayi na babu isbati aini to an gane inda maza wuce ya shiga dana wane ga ga manyan busra shi kayi manyan kufa shi kayi wane ga babu na bibi babun nono ko wai abarun limuta da ilmazu wata kafi ruban ni asa babu isbati ainihin la'i amma rule bayan kufa ciyo wane ga ga babu isbatil ainihin layi an za wuce yi a baru gancin ibamani lo so ba bana da kiyo a baru ya mutala na fiya na kí cike yi alimuzafu isbati fi alimuzafu ne mafari allah yi kiyo alimuzafu na ce na so wa ba ga ina gabe na wai shi wai na ko e ba mai akwai na wayan launa wayan ne ga gan a yi ni ba ni babon na ko wayi kiyo alimufrad so daga nauyi alimufrad na waye di babon na ba ni na ware ya guba na tuna na ba ni wa likai da yi manyana wuji ba ibu na manyana wuji da gan alimufrad limuzaku goyo eh ya umu alimufrad limuzaku ya umu a gani kaido yona gausa da kiona wato ya gai mufradi amuji doafa muji ni we paine we babani babon na umumu we e ba iba kaida usulul ma adesiye gul umumi wale alikulu kati alijemihu alikati botu akeje eh alasma ushariki akeje alasma istifali ebe akéde alifaidaita alisisi yana ko ade alifaidaita alisigrati yana so in na shige la a ga in na shashi al'umumu su umumu na mawata umumu na sha bide ne ga tasisu da shiga shi da ko kici mai yake tasisu yo ngai wale ya da al-istisna'u ko ya da asifa ko fa ya da adawa shanki an gane wannan to enagi wale mu ati sai bai wanci uji babun na kuma kilara ciya na wani tusna ala ainiya ga kaidan na alimufradu limuzaku ya umu kaida mace zabobe alimufradu limuzaku la ya yamna ta'adduda ma kana muta'addada mm. an gane ko so kaidi yo ina ga babun na Allah subhanahu wa ta'ala ga Qur'anu ga wa yasuduni matallahi kólé ní mọ́tàbá ní kí ó alìmùdọ́ ọmọ ìmúfràn aláyọ̀ tó bá ní bàbá ní kí ó lọ́wọ́sùn jẹ́lá àlàfó mo ṣe alìmùdọ́ àpòlé wọ́n ti bẹ̀ níma ni níma yìí kaga ne ko níma yìí sóòtì kò báyìí ní bàbá ní bàbá nọ́nà ìsáàfin náà wọ́n ko lè rí dáadáa wú ìdí ìkàlà fún wá tó léwu lemu eh rẹ̀ kìtàbù fíkì ìlú rẹ̀ sí wa asrar al-arabiyya yi asa'alabi wani wani satin nan asa'alabi labe da bugaga alarabi gagaga waka at ayini alayi waka at ayini alayi wani ayini abi da yau to asa'alabi ne ne kaba wannan na ayina uye guba ya ɓar so a shafi yana da ban babun na wanda kiyo ayini wani tabbata da wani sa'alabi ke gabe uga da ke zaga da gaga ɗan eh, a hantu ya daru ya da ba ni kiwo muhimmu france alimudar ne kwabazo ne kiyo ẹgbà kúbà bá Ke zaga da gaga wa kaftu Alari jiri? ta gane wọ́n lè rijili bá ní ba abin ko muyi alimu france alimudar ne kwabazo ne kiyo biji kúbà ya kwabara ka yi da wuyo na wuce babu babu ke babu ke mu ya babu fasani domin yin saka danana mai shari'a mai da jibi mai shari'a mai da jibi wa ai koya so do ba wannan ma so e ko ne ya ji mu aji sai ko yebo ji ba ga ga na da wannan e zaga ga yeye mi misal ba da balare ga o yeye mi ko no pense ga ko yeye mi we wu wa da ta wu ci ba ni ba go yeye mi uja ebona ojú owúje gafa bá nílé ọkọ eyé mi eyé mi kú ti bẹ́ẹ̀ kó bá tọ́ sọ ká ìdáhùn ṣe ene daga ba roga na dauna da ba shi nake yin waji sai bai waji ibe na wale gaga fasali da babun na ga yi fasulu ko fi eh, fi jami isnaini min isnataini gane ina mai fa babun na wucan waji sai bai kamina alimudafu ko wale ga je kiyo nana in ji fahimta alimuzafu ilai da ne kiyo alimusanna alimuzafu kan wuce yana jiyu gagge gana aruji jamu jamu a jimu misali matoci ji bayani a yi ƙwa'ano daga wasari ko a sarko wasari kadu faktawo aidiyahu ma to wace aidiyahu ma ne ba ni ba abu na kiwo yi jamu kuma ba na yi muzafu ilai na kiwi ba ni ba wani musanna to yi ga cire yi ga gani lawi laibayin zahiro ya daga wakta wuye da yi hima to man jirage na ba Allah wuge da ayi da yawon mai ba ke eh ayi da yawon mai ba babun nono wa le kun fayi yi ga ya da yi so ina di ba ni babun nono a di tila ko ya jamu a mai na kwana yi kiwa musanna yi musanna egwa ayi na kwana yi so ce ƙwararru ga inta tuba ilan la'i fakari ta sai kulubu kuma tuwa ce kulubu da ba ni kiwo yi jamu kuma ba ni kiwo yi mu yi musamman mai alibuzo a fule ta kulubu na ba ni babun nan ƙoga gobu na ba balawa ga kalliba kuma ko To za kalliba kuma da kulubu kuma ya kici fayi yi don kulubu kuma ta Allah wajen amfani gani biyu to a shakkali mai kulubu na bi bigai babun nauna àti ìtìlápìyàn jẹmú àwọn iná apáni kí yó musalla so aishabi abse nga iye na pàdá ní bàbá náà mọ́jà alábàáyá ní ṣìlẹ̀ jáàṣì so alákùnlé alì ó tó ṣígá gan wọ̀tù náà ìlú fúrú dàgbó bí àyúnì na gbá ní bàbá náà wọ́n ti gáà nẹ̀wà kó wà yi jemu? na gbá ní bàbá náà muke ya limu za ile yi ko kuma yi to mai yi ba hunna a ga kami alimu za ile yi ko gani da alimu za ku yi in ga da jamu jamu ku ba na ko ka yi da na ci ba go na yi ta ku ba na wai pa a yi na mutu eh, e ba ga yi na wai ba na alaji gani da jamu ya kiya ta zuyi mu kim na allah wa alaji na na na zikra na mutu ba ba yi kiyo yi ta zuyi mun ji gani ya shi so larabci wo da ji shara wanda zai bai wuce fi lillahi da makanta wa dole lara larabci noji uji ga wajewa ga zai ko gaga zane da ake ani gaya alalli makari mai ainihin so manna na babu kecici yi itlaku ismi wa yi ko ala ashiya ne mukhtalifa ainu bani ba wannan lama na kamawo a da ainu shamsi ko a da ainu kamari ka gane ke fagan da ainu shamsi yau ke fagan da ainu kamari yau ke fagan da ainu fili yau a da zabi da mabuka sai sun rufu ga ainu fili eh ko ne ga na ji ba to ala kulli hali ainu na malama na kama ai me la mana ainu ainu ake la adanani ainu ake la ajasus cid hmm. ainu ake alibiru albiru gogan na mushi kwana ainu mana da da man kube babun na wani wuji mana ko kuma ne biki ce fa ba mu wani sai gudu na wato ci ne kamar so ala kulli ali ne je yi mukaddima ne labe ci ga lugawana ma ba mu fi lubi da be ga shiriye yìí fi lóde níbi ganyan lugani ebo wa daga yi kake ba ta gane wannan karatu na wale da hada kwatuwanci yin nan ko ka na wasu wale a da na ne ne ji da

ويا ديننا الأصنع والله جل وعلا ما يبفير إن جابي نغبي بشاني وزمنا سقوط وجاء ليهلك من هلك عن بيننا ويحيى من حي عن بيننا ebola kendo sokoji munafiki soji musamman abdullahi bin ubay bin salul na sokoji we musamman munafiki soji ga wa idza ra'aytahum tujibuka ajzahum wa in ya kuru ta zuma da kauri wani bai mashi ba zai tsala katin alzinatin so a filayen manna tagona wannan shi tufa man kirfi da nawa zan wani gaskiya yana kyan wani gaggana ya amma ya dana ya ga man shi kube nan zaune to mannan sodo allah da kayina wanda ya gawa cele ba kuma fiye dushe abu galita ga akida wasu bai idan wasu kowa na je ilimi ya rawa gan wani dalili na yi kwanne su sa shi ya gina ishe faruwar ya yi fi waga yadda da wani kyaya wallahi tallahi na wadayi iman jira amma yadda na gaskiya tula na wasu mai goma dage wane ko gaskiya su kowa ya muni ta su ruwa yi fiya mai munafin shi an ni gama su jidan ya zai da basira ilimi kawai

nga mala gwakul izi na yina mana iji tsata da kata milo duniya alo duniya amma ya e bu ba ya e tsoron da ya gwawangi su kwa hu ba har yake hu da shi ba su kuga ga sai na faman bashiru kan wani na masallaci ba da gida cin ma izala idan waje ba ga wani ka mu da wuri har a je mando ce kuma bashiru ga musu kafe biya wo baka za fe sapota akida wani gani na wanda siya tula na rangu da je wata kiya jo in ga wa zaru bidani wa ya so wa gari na muna fi n sha gaskiya tula amma baina baina luwabu a afi wore wallahi sallah ya fi wo muri wani ya baban garin gaure ba soja amma waje juma'a a fita can na ina na yau da ta yi sauri a cari suna yare su ko sai mai kyashi su yi bu lokaci bayani kwakwa gina mai wata yi son jitu na gayi yi saman hajiyar ahli suna fi talafi wa littibla wuri muhimmanci tsaron man shiga alittima da alal masajirin masu ma huwa asasu dinin islam ezutswa ezumba uchiko butana jide tutsana wuri alkhairu sarwan gai alkitabu wa sunna alijima. ijma ezumba butana wuge faza wani waje ayaye hadisi e, ya kan gaci amma ijma ga la fahimta wuya wayo a ga fahimta sahaba na jigan larabci wani na jikin da ya buru alabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam fassara rudana bayani adana ga kowa so al-ijma ne lazo zuwa ne wani ngala ibnu taymiya ga ga le fasara sahaba shi ba kawai mujtahi o ga je dan bidiya o ga zabe cici da malaka fi min ya shurutul mustaido in eh na jadi ijma'u kasta shi wazo na wa da ile wuri? ore eh b'o be be be ore al ijma'u da tsoma masala ijma'u ji ya wuce gogo ne ga waye takafiri fasara wa mallaka kun fasa ya wuce da tsoma da sunna na wata suna ba ba wa ya shiga yalla ya la mariga giyere la mariga gi zai ji tsa onda dai kai zai ji tsa toyota na dai kai zo le ga o ga go bu ji fi o ju fi ga ani go atayin kana da sara sa adini sa da kai da ilimi loyanci da kaida ilimi medicine da kaida musulunci sabo wai ne zo wasa da go wallahi tallahi ba go ba jama'a musulmi da na gutan na usulu na je wagai sabo na ya farko wani su Kur'an ji ci wani sa hadisi hadisi ji ci da ci kuma sa hadisi na ja ta a ci su hatu fahmi nusus ya fahimta na su ji wani ya zai bayan kawai ni to karkashiya su hatu su su na manjigai na shi wato gaiwa zuwa ji fahimta na Kur'an da hadisi na waɗannan gabobika wale tusna ala aini tajiri bi aina to wanda fahimta wani ba in na shiga mai usuliya karatu wani fahimta ƙur'anin alisa ijimawa sai Allah laciyoya da kokutan nan karkashin ya waje fahimta yana sijon ina wasanin alittima ga alamar hadis sahabati radiyallahu anhu wasu zo duniya shi sahaba ne والسابقون الأولون من المهاجرين ويرتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الصحابة قالوا سوبي وادي إلي متونا شي صحابة لتتوبوا وصاقا نسرع نعبا شغي معرفة اللغة العربية ويجع نواجي فإنت ينفي باب فإنت يا لا روتنا ولمن جي شارع كما يوم ƙur'anu ya ji biki a cewa larauci bugu kalamar ya larauci da muhimmanci ina anzarnahu ƙur'anan arabiyan. bugu tajiribi a yuni na wuce larauci na lalaci tsara larauci ƙur'anu yau da ba mai larauci walittu na ala aini da ba mai larauci miniyan ɗin ya tsawo rewa ga wajen sayin tannan da ya shirya na wuga yi jam'un nusufil waridati fil babil wahid wanda nasu ji ko yakan nasu na ga kaza na ga kaza in ka to hadisi be wace ji hadisi wuce hadisi be ne wuwa ga dajjal al'awara ta zo yau annabi muhammadu mai ga ya ga soci yadda awara zai je nina wanda nasu na ji ko yakan nasu wani hadisi aya hadisi ne yao wariya sana hmm. <laughs> kama ake fasaruna wajika na waye na yuri kai ma'adallah jama'i musulmi imam ahmad gaggan wangi ka bu ke tiya adifin ni kuka sai ku jaru ku ya kankan ga wani wal hadith yufassiru ba'duhu ba'dahu a shaga to aya qur'anu je je je fasara wallahi ga zai ga dini wala ya zai sura sokon wallahi uzo yin ga sura sokon kaya wa ga dini wa da tafsiru cinere ala rama afaya ni lan waza ngatto a mu bi ayi qur'anu amuje yin je fa sai wa da larauci kalmar fi qur'anu e ba larauci cha ba jo wa vele ne ne tsana dauna sai wa da tafsiri e ga zai ga dini wala ya zai sura sokon ne ga bala shari'a nawo na waje fasara qur'ani da rayuwa ne wuce asari wata ile ga hannu wayo wuce asari ba ma gbogbo ya zai biya ya fi kyoji fasara ke da gona wa gaba na ci wallahi wa gaba na ci za mu kalli wasu tafsirin ibn sayyid ya ya asar na ju kube ci asari ya waje fasara qur'ani da rayuwa ne to larauci waje tusna al'aini gbogbo yayin asiri ga wallahi wuce asari kawa da tafsiri wa lissu suna ala aini tafsirin mai tsariya mai saudiya a yau sifatul aini ga ga a ga a tabbata ya sifa ya yi amma ga waga zan iya ni so kodiya a ɗan ga waga ya yi da man na shi kata man na shi waki da na hayan na ga hagu a a ciji tabbata ga so kodiya ya kuma man shi ma yau na gishe wata sana wata aki wata ado ba wani yawon yau shiga ke duk salafo suna ga gamu shi na annabi muhammadu ma ishara shi ne ga mana da wa in yakulu tasma ni kawli ni ba yanzu shi ba umma ga ga umma ga mana su a ga wazatin wallahi tallahi billahi illa bi ya san ta yi nufe kin da wani wai le ga su ba ta zaliwa wa bogi da wallahi mun ga bogi Allah ta ji ya be yoyin to zumo gbogbo wọ̀gá àjọ̀ wọ̀gá àjọ̀ lọ sí ìdọ̀sọ́sọ́kú zasu ga wala da addini ba ga le ga wannan da shi ne fe di muni kika wala da ai ba wa be fe ga shi a ta ta ya da hin wani na wala da daga yana to wali ga wan a yiji ka to bi waya yesu bi waya yeji bi waya o wi ka to wali da wa za yi mai je guro bo na ga le bana na duba fi za yi sawa duba fi ne ga shi wa ga la mai guma wajen na wannan ide bukata jama'a yau ha jama'a gaskiya je yo yi wa jama'a a jahilin gizo ko shi jama'a musulmi shi karkashe ya jam'ul nususul warida fil badr wahida ga ya bi begu to kando caja je ta'aru da ya bayan nususul shi nasin naga kaza naga kaza wasai ne zuwa hidaga wai kun gobe shi to man koyan addini shi a kai da laci shi wani kala ka'ida na cicawo ga aga da safiya alfa tuminu na bibazar kita wata turu na bibazar amma da aya na zoje zuba tana to waje lalle ba fahimta wabo ko man kwaje aya na ga kaza na ga kaza hadisi na ga kaza kin da bi ayuni na bi ayini wai da ga saharu da dabana to e kuna jiman je da na da mai usul يفرق غير الجمع بين النصوص الصحيحة بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماء الأصول غير مثال كذي جمع النصوص جنا رد العام إلى الخاص أي أن إذا بينه إذا بينه إذا بين خاص على ما دابي ci radul mutlaq ila al muqayyad naga cewa naga jikan alama da biyo shi bando ci radul mujmal ila al mubayyan ko na ibungunuku na ikiwe a shiga yajo raddul mutashabi ila al-munkar a shiga yajo ko ma'rifatu nafi wal mansub aya naga kaza naga kaza bogo a daidai na fi hukunci ya aya ba zagen zagajin idda mata akilal aw bil ma'ruf aya madauna ga wallahi la yutawfuna minkum wa yazaluna zuwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara jayayya ni na majalisa muni ya sobu in zo da da de na siwa ba de manzuru irin na shi doku kata ba na dali amma wa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min ibtiga ga fitna wa ga tawil manna da su soko da bayanan gadi la fasara na so abaruna kusi da kyashi yake da at-tarjih bayna nusus bi tariqati ulama al-usul naga kaza naga kaza amma kan kice bi sarjiwe la kan da ci zake ta cin da cibo wa ga wa yurja ila adil hala inda ta'azzur al-jam'i bainahuma aw bainaha naga kaza naga kaza a ga to in na to kaga mun ko kaga lokaci na jamu ji gada ya su ji ba to sarjiu na jiya wani naga ga wa ga so kai bai kiyo eh guba yau eh ga washa wallahi wule da su kafin da da sure amma ya zai suna sokona ya zai shigo sokona sokolo bai shigo kaida ne ta ce bayan aljamu bai bainan nusu soko dan uta'aru da yakan ɗabe gungo bai wajen cewa ga wala wanke abu gayi wani ya ji katun wuka zo na waji jami'i bainan nusu ko tarji na e, wa ga wani kyauta alubanin wa a tawanku a shagayau har da lokacin su kwa bai kiwo ya wani bọ́nà tó ibùn sẹ́yìn ẹ̀dẹ́ka tó kánú tí wọ́n dá yìí tí wọ́n ti lálẹ́kẹ́ tó ṣe dára láwọn ya mọ́ alẹ́wà ibrahima alẹ́bùni wa mú fahima suleiman fahimni a ṣe kí wáyé wọ́n tí wọ́n gọ́wọ́ gátó lára ojú lọ ti gba ojú bílíọ̀ àmá kí ẹ ṣe sọ pa ẹ̀wọ̀ basiru kàtún dé dẹ̀sùn yégi mi bọ́dọ̀ adìka tuji ni wacin wa gaba na man ya ji wake wa ga Allah kiyaye ma'azalla su ko sai goji safa ba sai yi man ke ki su ko to da gambi a tsoma musamman mai tishara su ko kan su ki wa ga kile be fa mun ji na zai shishi ji na bauna be ya ga na bauna a kin da wai za ki yi mulki na ga ga wa ga da shari a kwaci bai kuma a ji yi mulki kin zo abba na, abba wannan wani ya majalisa gogo so kara yi ganyen fifa so kwaya mara ganyen fifa so kwaya mara oji tabbata kyan gana an rasu kuna fil ilmi jini tabbata ma ida sifa ya muji sahi yan da mufisi wala diare sifa ka fi o gaga wa dini wa ba hukunci wa dini wa wallahi tallahi shiro tu wuce wuce ya za Nigeria re ichi je zai ku shiro tu wuce kana re mu ma mini mu la mufisi mu le kun yi ga mu ba ba mu wa tu kutu ummatul kutub ummatul kutub na waje wani to su duna waje kana wa to ummatul atọ wa din ba bi ga na to sani bin ba da afedu annin na don annin na don kici din ilimi ya dị ta na aya a shiga ajin kitabu tawhid na shi gaba nan umma kutuba ya kashi pamphlet ya yi na shi gaba nan umma kutuba pamphlet ne gide ne ga mu je ga anyi ga anyi na wallahi tallahi sai da ko ga anyi na zo ni wani sai wani jin karautuna wallahi tallahi sai zai ta ba ya ce jama'a ku jama'a ku waje na sarauta oh, wa wanda ya wayi shi raya za ku tiyata ya ga ya wuce go ga mu ga ya in ka ye shi wo da su so kwa in ga ba ida ilimi bisa ba wojo kila ya lu ya mu ga wannan ya da ji na shubuwa na mu ga wani wuce ga so kwa ci ji na ga ci ji na a ci ga wo ji ni belenta wai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله جزاكم الله خيرا